Bismillahir Rahmanir Rahim. Iftisam. Babi na shida. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya. A inda Abla ta ce, idan ba mu yi hakan ba kin san me za ta yi miki idan kika shiga ɗakin? To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ko kin manta lokacin da ta sa ƙawayenta su danne ki, tana ƙoƙarin far miki. Allah ya cece ki daga cikin zaluncinta. Ajiyar zuciya Ilham ta saki. Ganin hakan ya sa Abla ta ja hannun Ilham suka gudu. sun zo fita daga gidan zinariya ta hango su duk yadda ta so tare su abin ya ci tura sai da suka gudu tsaki zinariya ta saki tana taunan leɓe united states karfe 6:30 pm motocin bobo suka shigo cikin harabar building ɗin gidan baki daya soldiers ɗin kowa ya shiga taitayinsa adin na jin durar motocin ya zabura zai gudu uncle iron man ya mayar da shi kan kujerar da karfi ya damƙe hannun uncle kuwa a daidai side din building din su motocin nan suka yi fakin tsawon mintuna biyu da buɗe masa mota da aka yi kafin ya fito cikin manyan sojoji masu takama da izza. Yana fitowa daga cikin motar, baki ɗaya sojojin suka sara masa, ba su ba hatta waɗanda suke nesa da shi gaba ɗaya kowa sai da ya sara masa. Ganin yadda fuskarsa take a haɗe ne ya sa kowa ya ƙara shiga taitayinsa. Daga hannunsa na dama wani farin bandage ne da ya zagaye tafin hannunsa da shi. A hankali ya so mu taku baya son taka ƙasa, Duk taku ɗaya da zai yi da bugawar zuciyar Adil baki ɗaya ya ɗure yana zuwa daidai bakin ƙofar shiga. Wani garin ɗin abu ya haska kafin ya fara kiran sunan Bobo is back. Ƙara damƙe hannun Uncle Adil ya yi. baki ɗaya tausayinsa ne ya kama su shi da Prince. Ganin lokaci ɗaya yana neman rikicewa. Bobo na shigowa cikin falon ya tarar da su su uku a zaune. Da sauri ya saka hannun mai bandejin a aljihu. Duk yadda ransa yake a haɗi hakan bai hana ya sassauta shi ba. Cike da girmamawa ya gaishe da uncle ba tare da ya kalli inda Prince da adil suke ba. Cikin ‘yar inna inna Prince ya furta welcome back ya yi gogo ba tare da ya kalli inda Prince yake ba ya jinjina masa kai. adil ma kamar zai yi kuka magana a rarrabe ya furta ya gogo bai karasa maganarsa ba ya ɗiyi kalamansa. Sabida kallon da Bobo ya jefa masa kafin ya nufi inda elevator ɗinsu yake. fashewa da kuka Adil ya ganin Bobo ya share sa. baki ɗaya sa su Uncle suka fara cikin yalwataccen murmushi Uncle ya furta. Ba na son wannan kukan. Ka je ka ba su haƙuri kawai. Kallon sa Adil ya amma Uncle fushi fa yake da ni. Girgiza masa kai Prince ya yi. Ka manta abin da ya Bobo ya koya mana idan mun yi laifi mu ba da haƙuri. Jos ka je babu abin da zai maka kaji. Kallon Uncle da Prince ya yi lokaci ɗaya suka ɗaga masa kai. Da sauri ya nufi elevator shi ma. Daidai faɗin Bobo ya tsaya ya shiga har zai juya sai kuma ya saka tom print a take wajen kofar wajen ta buɗe babban falansa mai shegen kyau da ƙayatuwa ya bayyana Kamshin fireshina na lavender ya doki hancinsa cikin san ɗan adil ya so mu tafiya saboda kar a ji ƙarar tafiyarsa babu kowa a falon Kofar da ya gani a buɗe ya nufa bakinsa ɗauke da sallama da sauri bobo da ke diresin hannunsa ya saka hannun cikin aljihu yana bin fuskar adil da kallo Sallama ya yi Bobo ya amsa masa yana bin sa da kallo. A madaidaici Adil ya furta, ya yi Bobo ka yi haƙuri ka ji? Ɗan harararsa Bobo ya yi, ni babu ruwa na tun da baka jin magana, idan mai su ya da sai ka yi masa bayani. Da sauri Adil ya shigo cikin ɗakin, Dan Allah ya yi Bobo kawai na yi misin ɗinsa ne fa, shi ne na je na kalle su. to sai Adil Bobo ya ji ganin yana kokarin yi masa kuka. Fine, idan ka ƙara rashin ji kuma ni babu ruwa na. lokacin sallah ya kusa. Ka hakura Adil ya tambaya gida masu kai Bobo da sauri ya zo zai yi hogin ɗansa Bobo ya dakatar da shi. Idan na fito sai a yi hogin ɗin. Lokaci yana tafiya. To kawai Adil ya ce masu tare da barin ɗakin fuskarsa a washe tunda Bobo ya haƙura. Hannunsa mai ciwo Bobo ya ciro yana ƙara bin yankan da kallo. Ko da wasa ya san ba zai bari Adil ya ga wannan ciwon ba. Shi yasa ya ƙarasa diresin ɗinsa kafin ya shirya cikin wasu layas kaya riga da wando. Daga cikin rigar akwai tambarin VL mai shegen kyau. Damsan hannunsa sosai ya fito, yalwataccen gashin kansa duk ya kwanta masa a ƙiyarsa, kasantuwar baya tara gashi sosai a kansa. Kiraye-kirayen sallar magariba ne sa ya fito daga ɗakinsa. Lokacin gabaki ɗaya su Adli suna tsaye suna jiransa. Yana fitowa masallacin gidan suka nufa. Kamar yadda suka saba kullum, jam'i suke bi tare da musulman sojojin. Waɗanda ba musulmai ba ne su kuma suna kula da tsaron gidan. A da idan suka shiga sallar magrib ba sa fitowa sai an yi sallar Isha. Suna idarwa bobo tare da wasu sojoji manya-manya suka nufi wata hanya. Adil zai bi su. Uncle Man da Prince suka dakatar da shi. Zai yi magana Uncle Man ya katse shi. Ba na son su Adil. Dare na yi let's go. Ya za mu suka yi riƙe hannun Uncle na hagu. Ɗayan hannunsa kuma Prince ya rike masa. Suna shiga Prince ya nufi dining. Dama ba shi da jirumin yunwa. Shi ma Adil dining ɗin suka nufa shi da Uncle James. ya fito yayi saving nasu. Kowannen su favorite food ɗinsa ya soma ci. Adan ne kaɗai bai soma cin abincinsa ba. Prince ne ya kalle sa, me yasa baka cin abincin ka? Spoon ɗinsa Adil ya ɗauka. Ina jiran yayi bobo ne. Ƙaramin tsaki Prince ya saki tare da ci gaba da cin abincinsa. Kallon Adil Uncle yayi. Ka ci abincinka idan ya dawo zan sashi ya ci oke. Kamar wani ƙaramin yaro ya miƙa Uncle ƙaramin ɗan yatsansa alamar alƙawari. Shi ma Uncle yatsan shi ya miƙo masa. suka ɗaure waje ɗaya alamar promise. A ɓangaren Bobo wani ɗaki suka nufa mai duhun gaske kamar wani ɗan ƙaramin kurkuku haka ɗakin yake ga wasu chins da yawa a ciki ƙofofin uku ne a cikin ɗakin. Ɗakin tsakiya Robert ya buɗa masa nan ma wani duhu ne a wajen sai wani ɗan haske kaɗan da ya haska ɗakin. Wani abu Robert ya danna take haske ya haska cikin ɗakin. Wasu samari guda biyu ne a cikin ɗakin kowannensu da ya fuska. Suna ganin Bobo suka miƙe tsaye. Ɗaya ya ɗaga cikin su ne ya kalli Bobo murya ba ta fita sosai ya soma magana. Mun faɗa muku komai da kuke so ku sani. Akan me za ku zo ku kulle mu anan Bai ƙarasa maganarsa ba saboda naushin da kaftin ya ɗauke fuskarsa da shi. Ƙara ya saki sosai tare da bakin bakinsa da jini ya fara zuba. Kujera Robert ya ajiye wa Bobo yana zama suka koma bayansa shi da kaftin suka tsaya. Da hannu ya yi wa samarin alama da su zauna. Ba shi shiri suka zauna cikin kausar murya Bobo ya soma magana. Tambaya ɗaya amsa ɗaya. su wane ne suke baku ku umarni akan kwayoyin da aka yi shigo da su. Matan da aka samu a buge cikin maye, an kowacce an yi rafin nata, su wane ne suka yi masa haka? A zabare suka kalli junansu, baki ɗaya tsoro da tashin hankali ya bayyana akan fuskokinsu. Kallon juna suka yi kafin su haɗa baki wajen furta. Mu babu wanda ya samu wani abu, babu wanda ya ce musu komai sai ma fita daga wajen da roba ta yi. Bobo kuwa tun bayan tambayar da ya yi musu bai ƙara ɗago kansa ya kalle su ba sai ma wata tsadaddiyar waya da yake dannawa hankali kwance mintuna biyu Robert ya dawo cikin ɗakin hannunsa ɗauke da wani madaidaicin box mai faɗin gaske black color kallon juna samarin suka ganin Robert ya ajiye box a gabansu numbers guda uku ya saka box ɗin ya buɗe a ido mutum sai ya ɗauka ba shi da girma amma daga cikinsa waje ne mai step uku a jiki kowanne kuma da wasu ƙananan makamai a cikinsu kamar na operation wani rings Carter Robert ya ɗauka tare da kama ɗan yatsan ɗaya daga cikin gais ɗin. A tsorace gai ɗin ya so ma kuka yana so ya ƙwace hannunsa. Amma rafa ta riƙe hannun gamgam. A daidai ɗan yatsan sai saka abin fuska a cinkushe ya kalle su. One, two. Wanda aka riƙe wa ɗan yatsa ne ya kalli ɗayan shi ma gumi da tsoro ya gama bayyana a fuskarsa. Amma taurin kai ya hana su magana. Robert na furta tire Rinkota ɗin da yake hannun sa ya danna take a wajen karamin finga ɗin Guy ya cire. Gigitacciyar karar azaba ya saki tare da zubewa wajen asumi. Ɗayan da ya fara fitsari a wanda Robert ya kalla. A maimakon ɗan yatsan hannun shi, ɗan yatsan ƙafarsa Robert ya kama. Da sauri ya fara girgiza kansa. Cikin inna na yi suma magana. Me me za ku yi min me na yi muku? Ku yi haƙuri Felix, ku yi haƙuri. Shi ma Robert bai saurare sai ba yanke masa ƙaramin ɗan yatsan ƙafa. kasantuwar da turanci suke maganar ya sa ga ɗan sakin ihu shi kansa bai san me yake furtawa ba saboda azabar da ya ratsa masa kafa wayyo ɗan ya tsana, zafi ku yi hakuri. na faɗa muku babu abin da muka sani wayyo wayyo kafata goda fuskar sa bobo yayi kaɗan tare da kallon robert da sauri robert ya kalli gaɗin finga ɗin sai saka guda ɗaya alamar ya yi masa shiru da sauri kuwa ya kama bakinsa ya riƙe sai faman zazzare ido yake wanda ya samu robert ya kalla kafin ya ɗauko wani ƙaramin roba mai cike da gishiri da wasu abubuwa a ciki. ɗan kaɗan ya ɗauka ya barbaɗa wa mutumin cike da mugunta. Azabaro kuwa ya farka saboda raɗin azabar da ya fi naɗa zafi har cikin kwanyar kansa kamar wani ƙaramin yaro ya fashe musu da kuka. Kallon da roba ta yi masa ne ya sa cikin sauri shi ma ya kama bakinsa. Yana nishin azaba. Wani fingas ɗinsa roba ya kama da niyyar yankewa ya saki bakin nasa. Cikin kuka ya furta kusa ya zan yi magana. ku yi hakuri zan yi magana zan yi magana shi ma ɗayan cikin kuka ya dinga ɗaga kansa su uku ne ya furta da ƙyar saboda zafin da ƙafarsa ke masa shi ma wanda aka yanke wa hannun jinjina kansa ya alamar haka ne da ƙyar ya furta logan dylan nicholas a zuciyar robert ya riƙe ɗayan a zuciyar robert ya riƙe ɗayan yatsansa da niyyar yankewa gai ɗin ya yi saurin furta logan din governor dylan dan mayo an an ya kasa ƙarasa cikon na uku gigitaccen Mari Robert ya ɗauke shi da shi. Lokaci ɗaya suka furta Ecolos an mataimakin shugaban ƙasa sai kuma suka fashe da kuka suna ba agogo haƙuri. da Sabobo ya mara cikin aljihu kafin ya miƙe tsaye ko kallon inda suke bai yi ba. Ya bar ɗakin, Skaftin suna goya masa baya har zuwa bildin ɗinsu. Yana shiga kaftin da Robert su ma suka shiga cikin wata ɗayar motar. Bayansu kuma wata mota ce guda biyu da manyan karatun sojoji a ciki suka bar gidan. Abuja State, Najeriya. Tunda da Sabula suka fita daga gidan karuwai baki ɗaya barin unguwar suka sai da suka yi tafiya mai nisa kafin su zauna suna hutawa. Ilham kamar za ta yi kuka ta kalla Abula. Yanzu Abula kin ga abin da muka jawo wa kanmu yanzu mai kwatar mu a wajen shegiyar matan nan sai Allah. Kallon ta Abula ta yi kafin ta ɗan taɓe bakinta. Cikin siririyar muryarta mai daɗin gaske kamar sarewa ta furta. Ko me za ta yi mana Allah na tare da mu ai. kuma ita bata isa ta yi mana abin da Allah bai nufa ba. Wanda ma ki kwantar da hankalinki. Hawayenta Ilham ta share duk da har yanzu akwai tsoro a tattare da ita. Abla kin san halin matan nan ba ta da imani, musamman ke da tafi nuna matsana. Ban san sharrin da zinariya za ta je ta kulla mana ba. Shegiya kanta kamar duwawun ɗan bari. Dungure mata kai Abla sai karki wani karki wani damu ki tashi me abin da za mu yi kafin yamma ta yi. An fara kiran sallah. karfe ɗaya min idan zan ƙara sallayin formella idan ba su gama su ba na saurara ko Allah zai sa na iya wasu abubuwa. Allah ya sa Malam Sula ya yi tarihi yau, shiru Ilham ta yi kamar mai tunani kafin ta ce, amma Abla mai zai hana yau mu je kasuwar Kubwa ko kayan kwanji ne mu siya. Miƙewa Abla ta yi tare da zuba Ilham manyan dara da Milky Ice ɗinta duk da tana cikin halin rayuwa, amma babu abin da ya canja daga kyawunsu. Daga cikin idanuwanta har wasu ɗan tawada ne guda biyu da suke ƙara haska kyawun ƙwayar idanuwanta da suke zara-zara kamar wacce ta suka kwalli a ido. Ƙara kifta sai akan Ilham, take a wajen dogon gashin idanuwanta suka soma sama da ƙasa. Cikin daddaɗan muryarta mai kama da nasarewa ta ce Ilham, idan kika kashe su ranar da yake buƙatan kuɗi ya zaki kenan. Kar ki manta su kaɗai ne da ke duk duniya yanzu. Na ɗauka zaki ce zaki siyo wani abu ki gwada siyarwa. Ni kan babu ruwana babu wani kubuwa da zan je. kin ga biyu ta kusa ki taso mu je mu yi karatun malam sili ba na son tarihin annabi ya wuce ni yau amma abla idan ba mu je kasuwar ba wani irin abu ke so mu siyar so mu tafiya abla ta yi ilham ta bayan ta da sauri Allah zai haska mana ai ke ma kuma kin san akwai sana'a sosai da mutum zai iya farawa ni dai yanzu damuwa ta kar a gama karatun ban ji ba ga tarihin da nake son ji ki bari zan faɗa miki wani irin kasuwanci za mu yi kin ji zanjina mata kai Ilham ta tare da kama hannunta suka soma tafiya. Sai da suka ƙara yin tafiya mai nisan gaske kafin su zo wata makarantar almajirai da ke cike da maza. Can gefe da su Ilham da Abla suka raɓe suna sauraron karatun malam. Ganin lokacin sallah yayi ne suka samu wani guntun ruwa suka yi alwala da sallar su. Kafin su ci gaba da sauraron karatun karfe 3 daidai, Malam Sule ya dakata da karatun. Ya so yi musu tarihin Annabi Yusuf. baki ɗaya nutsuwa Abla sai tana sauraron tarihin. ita kaɗai sai faman murmushi take. Foyi dakata musu, ɗan ƙaramin tsaki Abla ta ja tare da kama hannun Ilham suka bar wajen. Wallahi Malam Sula wani lokaci ba shi da ƴan. sai da na nutse yana jin tarihi zai katse mana. Dariya Ilham ta saki dama ta san za a rina, duk lokacin da za su zo jin karatun Malam Sule, a ƙarshe sai ta yi complain, musamman idan tarihi ake yi lokacin. Kiraye-kirayen sallar la'asar ne yasa su tsayawa daidai gefen wani masallaci. sai da suka tabbatar sun shiga sallah kafin su samu su ma yi alwala da ragowar ruwan butocin wajen. Can gefe da masallaci suka bi jam'i su ma. Ana idar da sallah suka tashi suka suma tafiya. Wani da Kali da Abla ta hango ta nufa, ita ma Ilham zama ta yi a gefen ta. Cikin nutsuwa suka so makarantu addu'ar safa da maraice. Duk inda Ilham ta yi kuskure sai Abla ta sake gyara mata. Har suka gama sai lokacin Ilham ta fara riƙe cikinta. Abla wallahi yunwa nake ji, Duk da ita ma Abulan yunwa take ji sai bata nuna hakan ba ita. Cikin tsokana na da cewa Ilham cikin tsokana ta ce wa Ilham to tawo mu koma kurkukunmu. Tsallan da ta ga Ilham ta yi ne yasa ta kyalkyalewa da dariya har da dimfil ɗinta na both sides ka lotsa. Wallahi ke ma kisa in muka koma za mu san sauran balle ma mu samu abinci. Ga mai auracen dan Allah ko na ɗari mu samu mu ci. Karar da cikin Abulan ne yasa Ilham kara kallonta. Kin ga ke ma yunwa kike ji. kar ki mun musu kawai ki taso mu je mu ci awara bata yi mata musu ba kuwa suka tsaya a wajen mai awara sai da suka ci su suka kora da ruwa kafin su fara tunanin komawa gida wata bishiyar karara, abla ta hango da sauri ta nufi ta ilham na binta a baya sai da suka su wajen ilham ta zaro ido abla me zaki yi da karara kin san ƙaiƙayi ne da shi fa sosai dariyar mugunta abla ta saki kafin ta samo wasu manyan ledoji guda uku biyu ta saka a hannunta ɗayar kuma ilham ta riƙe mata Tsabar mugunta irin na Abla, waɗanda suka bubbushe ta tsitsinka, sai da ta tara masu yawa sannan ta daka su da dutse. Ilham ga baki ɗaya ta tsorata bata san me Abla za ta yi da su ba, sai da ta tabbatar ya mata yadda take so, kafin suka nufo hanyar gida. Lokacin magariba ta kusa. A farkon layi suka hango Husna ita da wani a tsaye daga cikin bango, sai wani ne mata yake. Tana ganin su Abla ta ɗan ɗauke kai, kamar Abla za ta yi mata magana sai ita ma ta share ta. Hannunsa Ilham ta kama, Abla ki kyale su duk wanda ya ce baya buƙatar ki a rayuwarsa ke ma ki rabu da shi. Kin yi iya ƙoƙarin ki a kansa amma ba sa ganin haka. Dan murmushi Abla ta sakarwa Ilham kafin ta furta insha Allahu. Kidan da Abla ta soma ji ne yasa ta girgiza kai. Haka suke tun farkon magariba suke sa kiɗa har isha. A wajen gidan kuwa kamar yadda ta yi tsammani mata da maza ne, kowa tare da ɗan matansa. Wasu kuma mata ne kawai, kowannensu da ‘yar iskar shiga. Suna shiga suka tarar da abin da ya fi wasu ma, don baki ɗaya daga wacce zaka ganta kwance jikin namiji sai wanda suke kis da shafe-shafe ba ko kunya. Kau da kanta Abla sai tana neman tsari daga sharrin su. Da sauri ta kama hannun Abla kada su zinariya su gansu. Suka nufi sto ɗin da ya zama kamar ɗakin su. Karo suka ci da Anisa da ke ƙoƙarin fitowa daga ɗakin cikin wata doguwar riga. Mamaki ne kama su Abla don ba su taɓa ganin ta da irin wannan kayan ba. Ani cewar Abla. Ita ma Ani murmushi ta yi musu. Tun ɗazu nake tambayar inda kuke aka ce ba a san inda kuke ba. Ashe dai zan gan ku kafin na fita. Kallon ban gane ba Abla ta fita da shi. Fahimtar hakan ya sa Anisa buɗe wata suwak jakarta ita ma da alama sabuwa ce. Ta fito da kuɗi tana nuna musu. Ina kika samo wannan kuɗin? Kar ki sa na fara zargin ko sata kika fara. Dariya Anisa ta saki. Haba Abla ki dinga min kyakkyawan zato ma. a gyara jiki mata ku da matsaloli iri-iri a jikinsu ko kuma wajen mu'amala da mazajensu. To albishirinku ga wata dama ta samu. Eh lallai kam domin kuwa kayan ku ya tsinke a gindin ba. Domin Hajiya Mira ta tanar muku da magunguna iri-iri na gyaran jikinku da kuma lafiyanku kamar irin su sabulai da mai masu sanya fata laushi haske da kuma sheki. da kuma magungunan ƙarin ni'ima don jin daɗin mu'amala da mazajen ku. Ina mai matsalar infection da kuma ɗaukewar sha'awa ko bushewar gaba ko kuma wadda idan tana kwanci kwanciyar aure da mijinta tana jin zafi ko kuma wacce take shan wahala wurin karɓar kuɗi a wurin mijinta to kakarki ta yanke saƙa domin kuwa hajiya mira ta zo muku da atm atm wani magani ne wanda da zaran kin fara amfani da shi ko nawa kike son ki ansa a wajen namiji sai ya baki inna kuke mata masu son rage kiba ko ƙarin kiba ko ƙarin nono da ƙarin hips dukkaninku ku sha ku domin kuwa hajiya mira ta yi tanadi na musamman don magance matsalolin mata iri iri ku dai kawai ku garzaya ofis ɗinta da ke